nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. 영원 صدق الله العلي العظيم Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadakallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirinsa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Asabar. To a shirin shirshen da muke ɗauke da farko dai kamar kullum akwai labaran duniya. Daga nan kuma muna ɗauke da shirin na kun san da saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Bayan sa akwai mu ɗauke da shirin na duniyar mu a yau. shiri wanda ya saba duba wasu daga cikin mamman al'amura da suke faruwa a wannan duniyar musamman a wannan yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya bayan haka akwai mu dauke da shirin nan na muleka iran shirin da ke duba wasu daga cikin mahimman batutuwa da suka shafi jamhuriyar musulunci ta iran ta bangaren cigaba al'adu addini da dai sauransu to waɗannan su ne jiran abubuwan da za mu kamu ko ɗaya bayan ɗaya da fatan kuma za a kasance a tare da mu. To tare da sallama masu sauraro jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da nan tafe bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To a kan labaran za a cewa kungiyar gwagwarmayar Falastinawa ta Hamas ta saki 'yan Isra'ila uku kan Falastinawa 369 a musa da fursunoni ta shida. Nijar an buɗe babban taron ƙasar wanda zai tsara dokoki kan yadda za a tafiyar da ƙasar a lokacin mulkin rikon ƙudurar na soji. Ƙasashen Iran da kuma Lebanon sun tattauna kan dangantakar da ke a tsakaninsu da kuma halin da ake ciki a yankin. To yanzu ga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka a Agadas. Ƙungiyar gwagwarmayar Falastinawa ta Hamas ta saki wasu 'yan Isra'ila uku da ta yi garkuwa da su ga da ta riga ta mika su ga ƙungiyar agaji tare da Cross. A wata musayar fursunoyin da aka sako Falastinawa 369 a wata musaya ta baya-bayan nan karkashin yajin tsaki ta buɗe wuta. An saki 'yan Isra'ila uku a birnin Han Yunus da ke kudancin Gaza inda Isra'ilawan suka yi jawabi ga jama'a kafin mika su ga kungiyar agaji ta Red Cross. Sakin dai shi ne na shida tun bayan da tsagaitawar ta fara aiki a ranar 19 ga watan Janairu. Bayan fargabar da ake yi a makon da ya gabata cewa jirgin ta kusa rugujewa bayan da Isra'ila ta ki ba da isassun kayan agaji a Gaza. yawancin su fursunonin Falastinawan da aka yi garku aka saki waɗanda aka kama ne a zirin gaza bayan harin bazata da ƙungiyar ta kai a ranar bakwai ga watan oktoba yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar ta shiga cikin tsaka mai wuya ne tun bayan da shugaban amurka donald trump ya tare da cece ce kan kwashe kan kwace gaza da tilastawa mutanen zirin ƙaura zuwa jordan da kuma masar a ƙarƙashin yarjejeniyar tsakaita buɗe wutar ana sa ran za a saki 'yan isra'ila talatin da uku. yayin da kuma za a saki wato fursunan falastinawa dubu guda da ɗari tara kawo yanzu an saki isra'ilawa sha shida kan fursunan ɗari bakwai da sittin da biyar na falastinawa ƙungiyoyi na kare hakkin fararen hula da ƙungiyoyin fafatuka sama da saba'in ne suka buƙaci shugaban amurka donald trump da yi watsi da shirinsa na kwace iko da yankin zirin gaza tare da tilastawa falastinawa ƙaura zuwa ƙasashe makwabta wasikar da aka aikewa donald trump ta bayyana matukar damuwar kungiyoyin da suka sanya hannu kan shirin korar falastinawa kusan miliyan biyu daga kasar su ta asali waɗanda suka rataba hannu kan jejiyar sun yi kira ga gwamnatin amurka mai ci da ta karfafa yunkurin diplomasiya a baya da ya kai ga tsagaita buɗe wuta a gaza maimakon aiwatar da manufofin da za su kawo cikas ga yankin yammacin asiya a cikin wasikar da suka fitar sun ce matakin na amurka kan gaza na iya haifar da martani mai karfi da kasashen larabawa da na musulmi da jawo sojojin amurka cikin sabbin yaƙe-yaƙe marasa iyaka wanda hakan zai haifar da ƙarin rikici a yankin wasikar ta buƙaci trump da yi aiki da abokan hulɗar yankin don sake gina gaza ba tare da korar mazaunarta ba kasashen iran da kuma lebanon ko kuma kasar iran da kuma lebanon sun tattauna kan dangantakar da ke a tsakaninsu da ma halin da ake ciki a yankin a wata tattaunawa ta wayar tarho da yammacin yau asabar ministan harkokin wajen iran abbas arakci da takwaransa na lebanon din yusuf raji sun da mahimmancin mutunta juna da haɗin gwiwa iran da lebanon suna da dangantaka mai ƙarfi da ta dogara da maradu guda tare da ci gaba da tattaunawa don karfafa haɗin gwiwa a cikin ƙalubalen da ake fama da shi a yankin Arrakci ya taya Yusuf Raji murna naɗin da aka yi masa a matsayin sabon ministan harkokin waje Lebanon, tare da yi masa fatan samun nasara a sabuwar gwamnatin Lebanon ɗin. Ya da mahimmanci raya dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu ta ɓangarori daban-daban da suka haɗa da siyasa, tattalin arziki, kasuwanci da kuma al'adu. Ministocin sun kuma tattauna kan buƙatar tattaunawa don warware batutuwan da suka shafi jigilar fasinjoji tsakanin ƙasashen biyu. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. A jamhuriyar Nijar yau ne aka bude babban taron kasar wanda zai tsara dokoki kan yadda za a tafiyar da kasar a lokacin mulkin rukun kwarya na soji. Shugaban Nijar Janar Abdulrahman Tani ne ya kaddamar da taron a Yamai babban birnin kasar inda ake sa ran shafe kwanaki hudu ana tattaunawa. taron zai kuma bayar da shawara kan tsawon wa'adin gwamnatin rikon kwarya taron ya samu halartar tsofaffin shugabannin kasar ciki har da muhammadu yusufu da tsofaffin shugabannin majalisar dokokin kasar da tsofaffin ministoci na kasar da wasu baki daga kasashen burkina faso da mali da ma wasu kasashen na daban an zaɓi ɗan takarar ƙasar jibusi mahmud ali yusuf a matsayin sabon shugaban kwamitin gudanarwar ƙungiyar tarar afirka ta au an zaɓe shi ne a yayin zaben wato zaman taron ƙungiyar a birnin addis ababa na kasar habasha da yammacin yau asabar ya samu nasara ne a zagaye na bakwai da ƙuri'u 33 daga cikin 49 ɗan shekaru 59 da haihuwa wanda shi ne ministan harkokin wajen ƙasar jibuti zai gashi musa faki muhammad na kasar chadi wanda wa'adinsa na biyu kan shugabancin ƙungiyar zai kare a ranar 15 ga watan maris manyan kalubalen da ke gaban sabon shugaban kwamitin gudanarwar na kungiyar ta tarayyar afirka sun hada da rikicin gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo da na sudan da kuma matakin da shugaban amurka donald trump ya dauka na baya bayan na rage taimakon da amurka ke bayarwa lamarin da ya shafi nahiyar a ɗaya bangaren kuma an zaɓi selma haddadi yar asalin ƙasar algeria a matsayin mataimakiyar shugaban kwamitin na tarayyar afirka ta yi nasara ne da ƙuri'u 33 kan sauran 'yan takara guda biyu na maroko da kuma Masar. Ƙungiyar mai kasashe 55 da ke wakiltar kusan mutum biliyan 1.5 an daɗe ana sukar ta kan rashin taɓaka komai kan matsalolin da suka shafi nahiyar. To jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To marilla masu mu bayan da aka gama shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da za mu tsindama a taskar ta shirye-shirye. Muna ɗauke da shirin nan ko kun san kamar da an bata ya saba duba mu ko ga cikin mahimman al'amura da suke faruwa a kowace rana ta Allah. Daga nan akwai mu ɗauke da shirin nan na duniyar mu a yau. Sai kuma shirin nan na muleka Iran. Waɗannan su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan yammacin. Da haka ne kuma zan cewa da ku a sauraro lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar goma sha biyar ga watan Fabrairun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma sha shida ga watan Sha'aban na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 461 da suka gabata a rana irin ta yau 15 ga watan fabrairun shekara ta 1564 aka haifi galileo galilei wani masanin ilimin taurari a birnin Pezzo na kasar Italiya. Bayan kammala karatu yana ɗan shekara 25 a duniya, Galileo ya fara karantar da lissafi da kuma ilimin taurari. Sai kuma a shekara ta 1610 ya rubuta wani littafi akan yadda ya hangi sararin samaniya da na'urar hangen nesa wato telescope sannan kuma shine ya kera wannan na'ura da ya amfani da ita a wannan ilimi a cikin littafin nasa ya ce ƙwallon ƙasa da sauran taurari duk sana zagaye rana ne wanda kuma hakan ya saba wa yadda malaman coci-coci masu iko a lokacin suka yi imani wannan ya jawo da jijiyoyin wuya har aka gurfanar da shi a gaban kotu akan abin da ya rubuta galileo ya hangi tuddai da tsaunuka da ramuka akan doron wata da kuma yadda rana take fitar da harsunan wuta da ƙarshe dai galileo ya rasu a shekara ta 1642 yana da shekaru 78 a duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 37 da suka gabata a rana irin ta yau allah ya yi wa babban malamin addinin musulunci kuma masanin fikihu ayatollah said abbas rasuwa ayatollah said abbas bayan ya yi karatun boko a garinsa na fars sannan kuma ya mayar da hankali a bangaren ayyuka na addini da kuma karatuttuka na addinin musulunci a fannoni daban-daban inda ya tattaki zuwa birnin najaf al-ashraf na kasar iraki domin ci gaba da karatuttukansa a birnin najaf din ya halarci tarurruka na karatuttuka daban-daban wanda suka shafi darussan manyan malaman addinin musulunci na birnin najaf waɗanda ake komawa zuwa gare su a wannan lokaci to amma bayan share tsawon shekaru yana gudanar da harkokinsa na addini da karatuttuka a birnin najaf na kasar iraki wasu daga cikin al'ummar kasar kuwait suka ta aiki masa da wasiƙa suna buƙatar ya koma ƙasarsu domin ya ci gaba da gudanar da al'amura na koyarwa da kuma rubuce-rubuce da ilmantarwa ta addinin musulunci a lokacin da yake zamansa a kasar kuwait da kuma lokacin yunkurin junju halin musulunci a kasar iran karkashin jagorancin marigayi imam kumain ayatollah abbas ya goyi bayan yunkurin da marigayi imam kumain ya yi da kuma al'ummar kasar iran baki ɗaya tare da bayar tasa gudunmuwar ta hanyoyi da dama da hakan ya haɗa har da gudanar da tarurruka da jawabai a lokuta daban-daban da kuma aikewa da wasiƙu zuwa ga malamai da mahukunta da kuma rarraba saƙonni na hanyar kasar da kuma jawabai na imam daga wannan lokaci ne kuma ofishin jakadancin ƙasar iran ya sanya wando ɗaya da shi domin kowa a lokacin an tilastawa jama'a ƙauracewa masallacinsa da kuma wuraren tarukansa da abubuwan da yake gabatarwa na laccoci da kuma jawabai baya ga kasancewarsa mai goyon bayan gwagwarmayar al'ummar kasar iran wajen yakar gwamnatin zalunci da babake da kama karya gidansa a kasar kuwait ya kasance wata cibiya ce wadda take isar da sakonnin marigayi imam khomeini zuwa ga mabiyansa a dukkanin sassa na kasashen larabawa da ma kasashen duniya a lokacin da marigayi imam khomeini ya shirya barin birnin najaf na kasar iraki zuwa kasar kuwait an shirya cewa ayatollah abbas shine zai kasance tare da shi kuma ya kasance shine mai masaukinsa amma kuma mahukunta a kasar kuwait tare da haɗin baki da gwamnatin sarki sha sun hana aiwatar da wannan shiri bayan nasarar junju halin musulunci da aka samu a kasar iran ɗin marigayi imam ya naɗa shi a matsayin wakilin sa a kasar to amma kuma saboda kasancewar shi ba ɗan ƙasa ba ne ya isa ƙasar kuwait ne a matsayin ɗan gudun hijira wannan ya sa an hana shi gudanar da abubuwa da dama a matsayinsa na wakilin marigayi imam wannan babban malamin addinin musulunci ya rasu a cikin shekara ta 1900 da 87 yana da shekaru 72 a duniya. Masu saurare kwakwan san cewa shekaru 36 da suka gabata rana irin ta yau, 15 ga watan Fabrairun shekara ta 1989. Bayan shafe shekaru goma sojojin mamaya na tarayyar Soviet suna mamaye da kasar Afghanistan. Da ƙarshe dai sojojin Red Army na tarayyar Soviet sun fice da kasar ta Afghanistan sakamakon turjiya duk mayakan mujahidin na kasar afghanistan suka yi a gabansu manufar tarayyar soviet da ta mamaye kasar afghanistan a shekara ta 1979 ita ce kafa gwamnatin kasa ta yar amshin shata wadda take yin biyayya sau da kafa ga moscow tare da faɗaɗa tasirin tarayyar soviet zuwa kudancin asiya wannan matakin na tarayyar soviet wanda ya jefa muradun amurka a yankin a cikin matsala ya fuskanci kakkausan martani daga washington wadda ta ɗauki matakin shiga kafar wando ɗaya da sojin red army na tare da soviet a cikin ƙasar afghanistan amma ta bayan fage ta hanyar taimakawa mujahidin da kayan yaƙi da kuɗaɗe da sauran abubuwa waɗanda suke bukata na dabarun yaƙi wanda za su ci gaba da fatattakar sojin tare da soviet a cikin afghanistan a ɗaya hannun kuma tun farkon mamayar ƙasar afghanistan ɗin musulmin ƙasar masu fafutuka sun tashi tsaye wajen yakar sojin mamaya na red army da ƙarshe kuma sun shafe shekaru goma ana gwagwarmaya da kuma gwabzawa da sojin tare soviet al'ummar ƙasar iran tare da mujahideen sun yi nasarar korar sojojin mamaya daga ƙasar su tabbas idan ake la'akari da sauye-sauyen manufofin moscow na ƙetare da kuma matsalolin da ta fuskanta na tattalin arziki sakamakon yakin afghanistan ba ta ga wani dalili wanda zai sa ta ci gaba da kasancewa a cikin ƙasar afghanistan ba face janyewa daga wannan ƙasa ranar da dakar red army na tarayyar soviet suka fice da kasar afghanistan tana matsayin ranar kasa a ƙasar afghanistan din baki ɗaya. bismillahirrahmanirrahim rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata wanda suka shafi siyasa tattalin arziki zamantakewa tsaro da sauransu inda muke masu ƙarin bayani sannan da ƙarshe mu ji ra'ayi masana dangane da su gwargwadon lokacin da muke da shi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu Madala masu sauraro a makon da ya gabata ne shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi barazana ga ƙungiyar Hamas wacce take iko da zirin Gaza kan cewa dole ne ta sallami dukkanin fursunonin Yahudawa wa'anda take tsare da su a ranar asabar wato 15 ga watan fabrairu na wannan shekarar da muke ciki wato yau asabar kenan ko kuma dai a kawo ƙarshen dakatar da buɗe wuta da aka kulla tsakaninta da hamsin ƙasar isra'ila kafin haka dai tashar talabijin ta farasti tv nan tehran ta nakalto abu ubaida kakakin ƙungiyar hamas yana faɗar cewa za su dakatar da musayar fursunoni da suke yi da hamfikisar isra'ila saboda ba ta bin tsarin da aka shimfiɗa a yarjejeniyar da ta rattaba wa hannu tana keta hurumin yarjejeniyar daga ciki tana kashe falastinawa a lokacin da suke ƙoƙarin komawa gidajensu musamman a arewacin gaza sannan banda haka ba ta barin a shigo da kayakin agaji da kuma buƙatun falastinawa na yau da kullum ba ta barin a shigo da su zirin gaza a kowace rana kamar yadda yake kan alkawalan da ta sanya wa hannu amma donald trump maimakon ya kira hamci kusan isra'ila ya ce mata ta kiyaye alkawalan da ta ɗauka sai ya yi barazana wa falasɗinawa a gaza kan cewa za a koma yaƙi a ranar asabar 15 ga watan fabrairu da muke ciki idan har falasɗinawa ba su saki dukkanin yahudawa da suke hannunsu ba sami abu zuhri wani babban jami'in ƙungiyar hamas ya bayyana cewa ƙungiyar hamas a kiyaye dukkanin abubuwan da ake bukata a cikin yarjejeniyar da suka cimma da jikasar isra'ila sannan a ranar asabar mai zuwa za ta saki fursunoni wanda aka ajiye za a sake su a ranar ta asabar kawai amma abin da trump yake faɗa na cewa dole ne ƙungiyar hamas ta saki dukkanin fursunoni da suke hannunsu wannan ba zai yiwu ba. don baya cikin yarjejeniyar da suka kulla tare da hamshin isra'ila da alamu dai tsagaita wutan da hamshin isra'ila da hamas suka kulla tun ranar 19 ga watan janairun da ya gabata tana tangal-tangal saboda rashin mutunta yarjejeniyar da hamshin isra'ila take yi da farko dai tana ci gaba da kashe falastinawa wanda suke komawa gidajensu da aka rusa arewacin gaza sannan tana hana shigowar kayakin agaji wanda aka zayyana a cikin yarjejeniyar kan cewa za a shigo da su gaza a daidai lokacin da ake musayar fursunoni har kasar isra'ila ba ta kiyaye wannan tana hana kayakin bukatu na larura ga falastina wanda suka hada da abinci da magunguna da kuma tentuna wanda ya kamata a ce wanda zai taimaka wajen baiwa falastina kimanin miliyan biyu matsuguni na wucin gadi musamman a cikin lokacin sanyi da muke ciki a cikin makonni kimanin uku da aka yi ana musayar fursunoni dai ya kamata kayakin abinci da magunguna da gas wanda ya zama lazimi a asibitoci a gaza amma harjikar isra'ila ta hana su shiga sai 'yan kaɗan shi yasa ƙungiyar ta ce ba za ta ci gaba da musayar ba sai lokacin da kusa isra'ila ta fara mutunta yarjejeniyar abu zuhri ya bayyana cewa barazanar trump ba zai yi amfani ba idan suna son musayar ta tafi yanda ya kamata to ta ja kunne hamshi kasar isra'ila ta yi abin da ya kamata ta yi idan ba haka ba to kuwa lallai za a koma yaƙi kuma wa'annan fursunoni mai yiwuwa ba za su sake fita gaza da ransu ba mai yiwuwa sai dai a ɗebi gawakin su abu zuri ya ce barazanar ministan yakin hannun kasar isra'ila maganar banza ce haka ma na mai gidansa shugaban kasar amurka donald trump ba za su iya tsoratar da kungiyar hamas da wannan barazanar ba a wani bangare kuma ba za ta taɓa amincewa da shishigi a cikin al'amuran gudanarwa na zirin gaza ba abu zura ya ce banda haka hamas ba za ta amince da duk wani iko a kan al'amuran falasɗinawa a gaza ba jami'in hamas ɗin ya bayyana cewa ƙungiyar ta san cewa tsagaita buɗewa juna wuta a gaza don yahudawan su kubutar da fursunoninsu da suke hannu hamas ne kawai da zarar an kammala musayan fursunonin za su kawo ƙarshen tsagaita wutan kuma ana iya komawa yaƙi don haka hamas a shirye take ta sake komawa yaƙi da hamdu ƙasar isra'ila da kuma amurka a fili a halin yanzu musamman saboda barazanar da shugaban ƙasar amurka donald trump ya yi na cewa zai kwace zirin gaza daga hannun ƙungiyar hamas saboda shirin donald trump shugaban ƙasar amurka na korar falasɗinawa daga gaza da kuma taimakawa ƙasar isra'ila korar su zuwa ƙasashe makwabta wato masar da jordan kuma tabbas ne karya yake ba zai mai da gaza wurin shakatawa kamar yadda ke magana ba zai miƙa ta ga hamsar isra'ila ne kawai don haka da haka abun da bata samu a yaƙi ba sai ta same shi da sauƙi masana da dama dai suna ganin wannan ita ce halin hamsar isra'ila da babban ƙawarta amurka sun yi imani da ƙarfi kawai kuma babu ruwansu da duk wani alkawali da suka ɗauka da wani ko sun rattaba hannu a kanta sau dubu ba za su taɓa cikawa ba mutane ne wanda ba su da alkawali wannan shine abin da ake fama da shi da su yahudawa a kudancin ƙasar lebanon kenan a lokacin da suka matso a tsakaita buɗe wa juna wuta sai suka ɗauko ta yarjejeniya ta shekara ta 2006 suna son a aiwatar da ita don a dakatar da buɗewa juna wuta amma bayan tsagaita wuta sai suka shiga gidajen mutane a kudancin ƙasar lebanon suna kashe fararen hula suna kuma ƙona gidajensu sai dai sun kwana da sanin cewa da ba a tsagaita wuta ba to ba su isa su shiga wurare da dama a kudancin ƙasar lebanon ba a yayin da suke fafatawa da kungiyar hezbollah kowa ya san cewa an ɗau watanni biyu cur sojojin ƙasar isra'ila da tankunan yakinsu na merkaba sun yi ƙoƙarin kotsa kansu zuwa cikin lebanon amma ba su iya ba saboda yadda dakarun hezbollah suka hana su shiga suka kuma lalata manya-manyan tankunan yakinsu na merkaba sai dai kungiyar hezbollah ta mai da al'amarin zuwa gwamnatin ƙasar lebanon a halin yanzu don haɗa kan ƙasar don kuma sojojin ƙasar su kula da al'amura mu ga abin da za su iya yi amma abu na farko shine ba tare da neman shawarar ƙungiyar ba sabuwar gwamnatin ƙasar lebanon ta tsawaita lokacin kasancewar sojojin yahudawa a kudancin ƙasar lebanon daga wata biyu zuwa ƙarshen watan fabrairu da muke ciki a halin yanzu ma dai akwai jita-jitan cewa gwamnatin ƙasar amurka tana neman a ƙara wa yahudawan lokaci don su ci gaba da ayyukan leƙen asiri a kudancin ƙasar lebanon don shiriwa yaƙi na gaba da za su shiga tare da ƙungiyar hezbollah idan an sake komawa kan yarjejeniyar tsagaita wuta a gaza kuma ƙungiyar hamas ta shaida wa masu shiga tsakaninsu da yahudawan a ƙasar masar kan cewa za ta ci gaba da musayar fursunoni karo na shida tsakaninta da isra'ila a ranar asabar mai zuwa amma su tabbatar da cewa mikasar isra'ila ba ta ci gaba da karya alkawalar da ta ɗauka a cikin yarjejeniyar ba musamman a ɓangaren shigo da kayakin agaji da kuma dakar da kisan da take wa falasɗinawa a arewacin gaza Ƙungiyar Hamas ta bayyana cewa halil Alhayya, shugaban masu tattaunawa na ƙungiyar da tawagarsa sun je kasar Masar don tabbatar mata kan cewa ta sanya ido don ganin hamdukasar isra'ila tana cika bangaren nata na alkawalin da ta ɗauka saboda kammala musayar fursunonin wata majiyar kuma ta bayyana cewa wasu masu shiga tsakanin hamdukasar isra'ila da hamas sun ba da sanarwar cewa sun sami lamuni daga hamdukasar isra'ila kan cewa za ta aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta kamar yadda ya dace a ranar alhamis da ta gabata majiyar ta kara da cewa akwai buƙatar a aiwatar da yarjejeniyar kamar yadda ya dace musamman kuma samar da tentunan wucin gadi ga falasinawa a daidai lokacin da ake tsananin sanyi a halin yanzu sannan samar da abinci musamman na yara masu gina jiki da kuma magunguna a asibitoci da sauransu daga ranar 19 ga watan janairun da ya gabata ne dai aka tsagaita a buɗewa juna wuta a tsakanin ɓangarorin biyu ya fara aiki kuma ya zuwa yanzu an yi musayar fursunoni har sau biyar an inda aka saki fursunoni yahudawa wanda yawansu ya kai gomomi sannan ɗaruruwan falasɗinawa sun kubuta daga gidajen yaren yahudawan isra'ila a gaza da kuma yankin yamma da kogin jordan hamji ƙasar isra'ila dai tana tsammanin za ta iya kubutar da fursunonin yahudawa da suke tsare a hannun ƙungiyar hamas a yankin gaza tun ranar 7 ga watan oktoba shekara ta 2023 amma bayan fafatawa da mayakan hamas da sauran ƙungiyoyin falasɗinawa na shekara guda da watanni uku sun fahimci cewa ba za su iya dawo da fursunonin ba ko da ransu ko gawakinsu sai da yarjejeniya da kuma fahimtar juna da bangarori masu gwagwarmaya a gaza ƙungiyar abinci ta duniya wato ocha ta ba da sanarwar cewa a ranar alhamis kaɗai sojojin yahudawan sun ba da izinin shigar motoci 801 a ranar kaɗai na kayakin agaji zuwa gaza wanda suka hada da abinci da magunguna da tentuna da kuma magunguna ƙungiyar ocha ta ce tana fatan hakan zai ci gaba saboda nukasar isra'ila tana keta horumin tsagaita wutan kowace rana tun lokacin da aka fara tsagaita bude wutan musamman tana kashe Falasina wa'anda suke komawa yankunansu a arewacin gaza kamar yadda ya faru ga Falasina guda uku a ƙarshen makon da ya gabata da ƙarshe ƙungiyar dakarun al-aqsa reshen soje na ƙungiyar jihadul islami ta ba da sanarwar cewa maganganun da suke yin barazana ga mutanen gaza yana iya rikita tsarin musayar fursunonin tun ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 ne dai aka fara yakin tufanul aksa a lokacin da dakaru masu gwagwarma a yankin zirin gaza suka kutsa da ƙarfi cikin matsugunan yahudawa wanda suke kewaye da zirin gaza suka kuma kama ɗaruruwan yahudawa bayan sun kashe wasu suka lalata makamansu sun kuma kwashe abubuwa da dama da zai amfane su a yakin da suke fafatawa da yahudawan daga rannan ne yahudawan suke kashe fararen hula falasɗinawa maza da mata suke rusa gidajensu suke korarsu daga bangare zuwa bangare na zirin gaza suka rusa asibitoci makarantu da kuma masallatai da gine-ginen ibada wanda suka hada hadda coci-coci da sauransu amma duk da haka sun kasa kwatar yahuda da suke hannun kungiyoyin hamas da jihadin islami da sauransu bayan watanni goma sha biyar da yaƙi sun tabbatar da cewa za su ci gaba da fafatawa da falasɗinawa har zuwa wasu shekarun ba tare da sun kwato wa'annan farsunoni ba wannan ya sa shugaban ƙasar amurka donald trump tun kafin ya shiga fadar white house ya tilastawa netanyahu firaministan hamshin ƙasar isra'ila tsagaita budewa juna wuta a gaza kafin ya hau kan kujerar shugabancin ƙasar amurka sannan ya yi masa albishirin cewa yana da wasu dabarori da zai saka masa wannan bai nuna cewa yaƙi ya ƙare ba kowa ya san cewa yaƙi yana nan gaba shugaban ƙasar amurka ya yi barazana zai kwace zirin gaza gaba ɗayansa ya gina wuraren shakatawa sannan su falasɗinawa kuma kimanin miliyan biyu a gaza za a kore su zuwa ƙasashen jordan da kuma masar masana da dama sun tabbatar da cewa shugaban ba zai iya aiwatar da hakan ba wasu masanan suna ganin ya san abin da yake yi ya fara da barazanan kwace gaza ne don ya dawo daga ƙarshe ya yadda kan cewa a bar su a gaza amma da sharaɗin ba za su ci gaba da neman ƙasar falastinu ba amma a halin yanzu sai dai mu jira mu gani yadda al'amura za su kasance musamman bayan an kammala sakin dukkanin yahudawan isra'ila da suke hannun ƙungiyoyin falasɗinawa a gaza masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara uku biyar 00983 506 shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Muleka Iran. jama saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma saka da mu a cikin shirin mu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin mai kawo muku tarihin muhimman wurare, wato tarihin muhimman wurare na kasar Iran da ke daukar hankali musamman ga masu sha'awa zuwa Iran don yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya ko kuma kasuwanci. A gefe guda kuma muna kawo muku ƙarin haske game da muhimman batutuwa da suka faru a nan kasar Iran. da fatan masu saurari sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. La To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin inda za mu kawo muku bayanai game da yadda aka gudanar da garumar zanga-zanga tun da zagayowar shekaru 46 da cin nasarar junju halin musulunci a nan kasar Iran. Wanda marigayi Imam Khomeini da Allah tabbata gare shi ya jagoranta. Idan masu are suna biye da mu, a ranar Litinin ta gabata ce miliyoyin al'ummar kasar Iran suka fito kwansu da kwarkwatan su don murnar cika shekaru 46 da cin nasarar juyin musulunci a Iran. bayan kifar da gwamnatin kama karya ta mulkin mulukiya ta sarki sha a shekara ta 1979 miladiya. Wannan yana zuwa ne bayan kwashe shekaru da marigayi Imamu Khomeini ya yi yana gudun hijira a ƙasashen waje kafin daga bisani ya dawo gida bayan cin nasarar juyin musulunci. Wannan juyi ya kasance tamkar wani haske ne da ya haska duniya kuma ya canza taswirar siyasar gabas tsakiya kuma da ma duniya baki ɗaya. Kuma ya daƙile hannayen ƙasashe ma'abota girman kai daga ci gaba ta tsada dukiyar kasar da suka mayar da ita tamkar ta gado. Bikin cika shekaru 46 da samun nasarar juyin musulunci a Iran da a gudanar da wasu suka ɗauke shi a matsayin mafarkin rugujewar jamhuriyar musulunci ta Iran to ya wargaje wannan tunani nasu bayan da kafin yan labaran duniya suka rika watsa yadda aka gwada gagarumar zanga-zangar ranar 22 ga watan Bahman a dukkan faɗin ƙasar iran inda miliyoyin mutane suka halarta duniya ta zuba ido tana ganin shin ko wannan karan al'ummar iran za su juya wa gwamnatin musulunci baya saboda tsananin matsanancin matsan lamba da ƙasashen ma'abuta girman kai ko kuma ƙasashe ma'abuta girman kai suke mata bayan dogon tarihi da al'ummar ƙasa take da shi na yaƙi da 'yan mulkin mallaka da gwamnatin kama karya da tarihinsa yake komawa tun kafin cin nasarar juyi a shekara ta 1979. Juyin musulunci ya 'yantar da Iran daga mamayar ƙasashen yamma ya ba al'ummar ta dama ta bayyana matsayinsu da kuma samun 'yanci. Haka zalika an dawo da martabar al'adu da zamantakewa yayin da aka sanya wato aka sanya samar da ci gaba mai ɗorewa a matsayin ajanda ta gaba da aka sanya a gaba juyin ya kara zabar da sauran al'ummomi wajen gwamnatin neman yanci daga 'yan koren kasashen turai da suke ba su goyon baya kuma yana nuna cewa haɗin kai da nuna ƙwazo yana ba al'umma dama wajen tunkarar manyan ƙalubale masu yawa da suke fuskanta jerin gwalon da iraniya suka yi shine na farko a irinsa tun bayan da shugaban amurka donald trump ya sake dawowa fadar white house kuma ya sake kafa kahon zuƙa da matsin lamba kan ƙasar iran daga cikin abubuwan da suka ɗauki hankali a wajen zanga-zangar shine yadda kafin watsa labarai na duniya suka hallara musamman ma na turai da sauransu bari mu kawo muku kan daga cikin irin labaran da suka yada a wannan rana ko shakka babu akwai kafin yan labarai masu yawa da suka halarci wannan zanga-zanga domin tattara rahotanni da yada shi a duniya ɗan rahoton kamfanin wayan ya faɗi cewa miliyoyin al'ummar iran sun gudanar da zanga-zanga tunawa da cika shekaru 46 da cin nasarar juyin musulunci a iran a faɗin ƙasar inda suka rikare da takin mutuwa ga amurka mutuwa ga isra'ila shi kuwa kamfanin dillancin labaran reuters ya nakalto kalaman da shugaban ƙasar fizikiyan ya yi a wajen taron ne na gangami a lokacin da yake sanya alamar tambaya kan gaskiyar amurka na ikirarinta na son tattaunawa da iran tashar talabijin ɗin aljazira ita ma ta taɓo jawabin da fizikiyan ya yi a wurin zanga-zangar inda ya cicciki diflomasiyyar amurka ta ƙarya da kuma ishara game da muhimmancin kare ƙasar iran daga duk wani yaƙi haka shi ma kamfanin jancin labarai na nhk ya saka jawabin shugaban ƙasa ne inda yake cewa shugaban iran ya yi watsi da buƙatar shugaban ƙasar amurka da neman tattaunawa da ƙasar iran a dai lokacin da take ci gaba da fuskantar matsin lamba da kuma kakaba takunkumi yayin da kamfanin dillancin labaran zunhuwa kuma yake cewa shugaban kasar iran ya yi jawabi a ga miliyoyin al'ummar iran da suka fito jerin gwano na cika shekaru 46 daga furar tsarin musulunci a iran inda suka soki amurka game da matsalin lamba da take yi inda suka wato inda suka soki amurka game da matsalin lamba take yi da take kara yi mata. Times, leader Times of India ta ce, Tehran ta yi bikin cika shekaru 76 na samun 'yancin kai dimokuraɗiyya da mutunci yayin da aka nuna ɗimbin al'ummar iran da ke gudanar da wannan zanga-zanga jaridar times of israel ta bayyana wannan lamarin kamar haka dubban dubatar mutane ne suka yi zanga-zanga a tehran dauke da tutoci da a cikinsu aka rubuta mutuwa ga amurka da kuma mutuwa ga isra'ila haka zalika an ɗaga wani hoto da ke nuna shugaban amurka da na haramtacciyar ƙasar isra'ila a cikin gidan yari. a labaran larabawa sun yi ta yada tarurrukan da aka gudanar a duk faɗin ƙasar Iran na cika shekaru 46 da juyin juya halin musulunci inda suka jinjina game da yadda ɗimbin al'umma suka halarta wanda hakan ke nuna irin tsayin daka da jama'a ke yi game da matsin lamba da ƙasashen yamma. Juyin juya halin musulunci na shekara ta 1979 ya sauya fasalin manufofin cikin gida da na waje na Iran. inda ya tasiri a siyasar yankin bikin na shekara-shekara ba wai yana tabbatar da haɗin kan ƙasar iran ba ne kawai har ma ya zama fagen mayar da martani ga manufofin ƙashen yamma da nasa hayuniya kasancewar manyan jami'an iran da jagoran gwamnatin falastinawa ya nuna tsayin dakar da iran take yi kan manufofinta na juyin juya hali kamfanin dillacin labaran ikna ya habarta cewa ya nakalto daga shafin sadarwa na yanar gizo ta almanar na ƙasar labanan cewa an kuma da garabin taro a birnin tehran da faɗin ƙasar iran baki ɗaya inda ya bayyana tarukan a matsayin cika alkawari da al'ummar ƙasar suka yi ga jamhuriyar musulunci ta iran al'ahad kuma ya bayyana manufofin taron inda ya bayyana cewa masu zanga-zanga a manyan birane da yankunan karkara sun nuna adawa da nufin amurka da isra'ila kamfanin dillancin labaran saba na kasar yamani ya ba labari game da furucin birgediya janar amir ali hajizade kwamandan rundunar sojin sama ta irgc ta iran wanda ya yi watsi da barazana da shugaban amurka donald trump ya yi yana mai cewa iran ta fi karfin a tsorata ta jagoran kungiyar gwamnatin musulunci ta hamas khalil alhayya ya gabatar jawabi a wajen taron inda ya jaddada matsayinsu na cewa kalubalantar mamayar sahayuniya kwamandojin sojin iran sun tabbatar da cewa barazanar amurka da ƙawayenta ba za su soya manufofin iran ba ای خمینی تو بودی تو بودی بر ظلم شب حمله بر شد ای خمینی تو بودی تو بودی بهمن خون اینجا بیداد تا عبد زنده بادا قرآن بهمن خون اینجا بیداد تو که 'yan kasashen waje musamman ma ɗalibai da suke karatu a nan ƙasar iran sun halarci wurin wannan gangami don haka na tambayi malam abubakar wanda ke karatu a birnin kum ko me zai ce game da yadda gudanar da wannan zanga-zanga a birnin kum eh, fitowa ce kamar wani idi ne suka ɗauke shi lallai lallai kamar idi ne suka ɗauke shi suna shiri ne sosai ana jiran ranar ta zo ne a fito kwai da kwarakwata lallai na nuna goyon baya da kuma murna da cikin waɗannan shekaru da juyin juya hali na nan shi kasar iran sosai suna tunƙaho da wannan rana suna kuma alfahari da ita kuma idan ranar ta zo lallai za ka sha mamakin yadda ake tuttuɗowa al'umma take tuttuɗowa kowane ɓangare ba za ka iya gane cewa wai wai ma akwai wanda ma misali yake da itirazi ko kuma yake ganin cewa wannan nizamin Eh, ya zo ya sa shi a wani kangi ko kuma ya taskace shi ko ya tauye masa haƙƙinsa lallai ba za ka iya gane saboda manya da yara tsofaffi da matasa mata da maza kowa inda za ka tare shi akan hanya kana so ka ji ra'ayinsa ko kuma za ka ji abin da ya fito da shi abin da zai gaya maka kenan cewa suna nan tare da inkilabi lallai suna nan tare da inkilabi kuma suna nan a goyon bayan rahabar ma'ana shi sai da alikam da kenan wani ma zai ce maka kawai saboda soyayyansa ya fito duk mafi aksarin ma wanda suke faɗa kenan saboda soyayyansa suka fito Ko koya zaka kwatanta wannan zanga-zangar da aka gudanar a wannan karan da kuma waɗanda aka gudanar a shekarun baya musamman wajen fitowar mutane sai ka da baki ya ce lallai fitowar al'umma ba ba wani abin nan ba shakku ba abin nan ba tararraji na kowace shekara yana fin na kowace shekara tabbas kuma birni da ƙauye wannan haka yake birni da ƙauye suna fitowa yanzu in ka kwatanta da ƙum ƙum za ka samu eh, ɓangarorin ta kudu da arewa da yamma da gabar da waye duka ko ta ina al'umma tana fitowa hasali ma dole sai an rarraba ne kaga yankin gaba eh, arewacin eh, ita kum inda za su taru kuma su dan zaga daban yankin kudanci da yankin yamma da gabas duk kowa da inda za su taru su tare auren kuma su zaga inda za su zaga domin ba zai yiwu ba a zo a haɗu guri ɗaya ba tabbas ba zai yiwu ba <laughs> domin yankin haram kawai waɗanda suka ba ka iya tafiya mani ba saboda tafiya za ka yi wajen minti talatin ne ko arba'in ba ka yi tafiyan da misali idan eh, ba cunkoso ba ne za ka yi ta a sakan biyar ba lallai za ka yi awanni ne kana tsaya guda saboda cunkoson jama'a lallai fitowar da ake duk shekara yana ninka kowace shekara babu wani tararraji a cikin wani kowane sako wannan zanga-zangar take aikewa da shi musamman a lokacin da ƙasar take fuskantar matsin lamba daga sabon shugaban kasar amurka da barazana sai ka da baki ya ce jerin gwano ne ake fitowa na murna da kuma eh, alfahari da zagayowar wannan rana ta juyin juya hali sannan kuma saƙo ne ga su amurka da ingila da duk wasu magoya bayansu na kan cewa wa'innan mutanen ba za a taɓa iya raba su da wannan al'amarin ba tabbas duk wani fishar ko kuma misali wani abin nan da za a bayar da za a cusa musu misali ta bayan fage ba zai iya raba su da wannan abin nan ba ba zai sa su ji suna kin wannan da nizami din ko kuma su ga cewa ba baya musu adalci ba lallai babu wani abun da za a iya musu ya raba su da wannan nizami din tabbas duk halin da ake ciki misali tashin dala ko wani abun nan nuna cewa ana take musu haƙƙi mata ba su da yanci wannan duk ba zai tasiri ba domin inda zai tasiri da zuwa yanzu ba batun wannan nizami din ake ba saboda mutane ne wanda in sun tashi yin abu lokaci ɗaya za su yi shi ba za su yi haka ba saboda sun san eh, shine abin nan ɗinsu kuma komarsu ko kuma shine eh, jin daɗin rayuwarsu To ma saurare laifin daɗi karewa da wannan bayanin ne da Malam Abubakar ya mana ɗalibi a jami'ar Al-Mustapha daga birnin Qum zan kawo ƙarshen shirin namu sai a biyo wani shirin na gaba za a ji mu ɗauke da wasu sabbin labaran da wasu bayanan na daban. A madadin kowa da kowa musamman waɗanda suka tallafa shi na kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya. Muna gayyatar ku zuwa shafin na yanar gizo wato wwwcb 1ng a huta lafiya.